wannan magana babba ce sai mun je mun nemo maka izini sai je sai faɗa wa shehu tijjani sai shehu tijjani ya ce ka ce masa ya kawo mun kayan da ya tashi kai masa kayan sai ya tafi masa da kayan ranar litinin da ya zo ya samu shehu tijjani a zaune ya mika masa kaya sai kura wa shehu tijjani do. tijjani ya shiru bai yi magana ba sai ya ce tijjani ya ce wa tijjani yau kan wace rana ce shehu tijjani ya ce yau litinin ya ce kuma wane ne nake kallo yanzu ya ce ni kake kallo ni gausi ni kake kallo sai ce to naji yan dariƙa ka suna cewa duk wanda ya ga ran litinin ko ranar juma'a to sai ya shiga aljanna dan annabi zai rubuta sunansa da mala'iku guda bakwai kenan ni ma zan shiga aljanna ta jani ce kwarai ko sai ka shiga aljanna kuma suka ce wannan bai hudan sai dai shiga aljanna aiki ba ya ga tijani ba kamin ya mutu sai dai kalmar shahada ya wuce aljanna Thank you. saboda ya ga shehu tijjani ranar litinin ko ranar juma'a ya zama dan me ya zama dan aljanna to bari ku ji shuwacuwar sai suka ce fahazihi ita wannan karama ta yi an ga shehu tijjani ranar litinin ko an ga shi ranar juma'a za a shiga aljanna sarat bi warisatin ta yi naso ta hanyar gado da kulli kalifati ga dukkan kalifan shehu tijani duk wanda aka nada shi aka ce masa kalifan shehu tijani ne to in ka ganshi ranar litinin ko ranar juma'a ka zama dan aljanna wannan ne dalilin da yasa ko ga shi wanda ya zo da faiza da ya zo nan Kano mai ringa cewa ga duk wanda ya ga shehu tijani cewa alkatimul muhammadi alkudubul maktumu shehu tijani kenan to duk wanda ya ga alkatima ya ga shehu tijjani mudulakan a sake ko da wani irin yanayi ya gan shi to magana cewa zai shiga aljanna ba hisabi ba a uquba din to ita ma ta tabbata ba sai ranar litinin ko sai ranar juma'a ba wa qayyada ma maza abin da yasa ka ji an ce ran litinin ko ranar juma'a in ka ganshi zaka shiga aljanna wannan an yi taqadi taqayidin sa ne an kayyade shi ne bi kairi maziyati da karin daraja shine annabi da mala'iku za su rubuta sunanka a takardar zinari shi wannan sai ka ganshi ran litinin ko ranar juma'a za a yi amma shiga aljannar ba hisabi ba ba. ita in ka ganshi mudulakan a sake ka zama dan aljanna a ƙarƙashin wannan magana a sharha sai suka ce ko ka ganshi da ido ko yana da rai ko ya mutu ko ka ganshi ya kazatan ko ka ganshi a cikin mafarki ko ka ganshi a hoto to ka zama dan aljanna idan magana ƙarya nake a kamo ne in nuna idan magana ƙarya ne a kawo da hime eh limar alkatuma mudulak mudulakan ko a hoto ka ganshi shi yasa ake ta hoton su shi yasa duk wanda zo zai ciwa ciwa sai ce kalifan wancan ne shi ma sai a ta manna hotonsa an ga hotonsa an zama dan aljanna shi ma wannan in ya sake zuwa shi ma shi ma sai ya ce kalifan shi kuma wannan ne shi ma sai shi ma yanzu ana ana ta manna hotuna abin da yasa suke manna hotuna aqidar ne in ka ganshi ka zama dan aljanna mu dolaka magana tana cikin yakuta farida ganin shi kawai ko a hotonsa ka kalle shi to ga tambaya da Allah kun taba ganin hoton yayin izala ko ba ku taba gani ba ba ku an samu ba ba ku sha ganin hotuna amma manna ba to don me aka ce ku yan wuta ne ba a mannawa a katanga kuna gani ba a mannawa a mota kuna gani ba a lillikawa kuna gani to don me aka ce ku wahabiyawa ne yan wuta alhali duk wanda ya ga hoton shi ya zama dan aljanna don me ku ba da kuna aljanna ba shi ne rashin taba ganin hotonsa ba mu ma to me yasa aka kafirta mu to ku saurara ku ci kullum magana su shine muna kafirta mutane haka ne an zo ana kafirta musulmai ana cewa masu la ilaha illallah kafirai ya za a zo ana kafirta mutane ana kafirta musulmai ko abin da suke faɗa ba kenan su sun sani ba mu kafirta ka sai ka kafircewa Allah ka kafircewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqida ahlus sunna sai ka aikata abin da Qur'ani ko sunna yace kafirce amma a aqidar sufaye duk yadda kai inda kana son shehu sai ka je aljanna duk bautar ka ga Allah duk biyayyar ka ga Allah in ka soki shehu kai kafiri ne sai ka je wuta eh? zan karanta muku inda suka faɗa ai na faɗa muku ba mu sai da sai da zakara inda kana son shi inda kana kauna shi duk yadda kaga dama kai inda cikin ɗariƙar sa kake sai ka je aljanna je karanta ya kuta tilfarida yace wa ma ahadun من أولياء الله كلهم يدخل صحبه أعالي جنة بغير حساب والعقاب سوى أنا ولو أملوا في الذنب كل جريمة التكبير التكبير التكبير ya ce wa hadu ba wani min auliyallahi daga waliyan Allah kullihim gaba ɗayansu duk wani waliyin Allah da ya turo ba duk wani waliyin Allah da ke duniya ba wani waliyi wanda sahaba hu zai shigar da yan kasa a aliyar jannati aljanna ba ta kololuwa ba ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ba inda annabi zai zauna zai kwashe yan kasa kab ya kai su wurin bi gairi hisabin wani iqabi ba tare da Allah ya musu hisabi ba ya musu ba tare da ya musu ukuba ba yace siwa ana yace sai mini kadai ke da wannan fawa yace shi kadai zai yi wannan shi kadai zai kwashe yin dariƙa sakabe kai su aljanna ba hisabi ba ukuba sai yace walau amilu fi zambi kullu jarimati da za su aikata duk zunubin da ka sani a duniya sai ya kai su aljanna kuma Allah bai sai musu hisabi ba sai sun tafi aljanna kulla jarimati duk zunubin da za su aikata in ka sha giya inda kana da so sai ka tafi aljanna shi yasa za ka shehu nan dariƙa suke daurewa yan giya gindi eh, ba ta daure musu gindi ko suna daurewa shi yasa shehu da dariƙa suke daurewa barayin gwamnoni gindi da barayin yan siyasa gindi in dai za ka ba su kuɗi ka biya musu bukata su dutse yadda ga dama shi yasa dan siyasa za ka ga akwai na kwarai a cikin su amma akwai wanda ba na kwaran ba cikin wayan da ba na kwaran ba sai ka samu ɗan siyasa ya sace kudin ku ya zana da ƴaƴan ku ya murkushe ku ya kim ku aiki ya yadda ya ga dama iskanci ya zagi dattawan ku kuma bai da damuwa saboda wani shehi ya faɗa masa cewa sai ya tafi aljanna ba hisabi ba ba duk abin da ya ga dama ya aikata matukar yana tare da su wallahi duk wannan fasadin su suka daure masa gidi ba wanda zai shi zai kwashe mabiyansa kaf ko sun sha giya ko sun yi zina ko sun yi luwadi ko sun yi kisan kai ko sun saci kudin talakawa ko ko ko ko duk zai kwashe su ya kai su aljanna ko ba abu su hisabi walau amilu fi zambi kulle jarimati to dawo cikin jawahirul ma'ani a takbir sai shehu tijjani ya ce to wannan falalar ta shiga aljanna ba hisabi ba uku ba. kada ku yadda ku biye masa ku ta shan giya da sabon Allah da zina Ya yace dalili shine duk ko ka yi sabon Allah duk da kaga dama zan kai ka aljanna sai dai abinda muke jin tsoro kan sabon Allah naka yayi yawa idan yayi yawa sai Allah ya sa maka kina a cikin zuciyarka sai ka ji ka tsane ni sai bakin kai kubuce sai ka dan soke ni to shikenan sai ka mutu kafiri ka shiga wuta wai ba saban ne zai kai ka wuta ba wai abinda da yake jin tsoro kada idan saban naka yayi yawa yayi yawa Allah ya hada ka da tsotsan da har zaka soke shi duk wannan Allah ne kai wa shi ba matsala bane idan Allah ya hada ka da tsotsai sai tsotsai ya same ka sai ka soke shi magana tana cikin jawahirul ma'ani in an ce ƙarya nake a dauko in nuna ina da shi a cikin motata duk inda ka tare ne akwai shi standby generator in an dauke wuta mu kunna wannan ne dalilin da yasa a cikin yakutatul farida take dawowa sai ya ce wa man sabbana walam yamut walam yatub mata kafiran fa ya hasratan lisabi jambi wa itrati yace man sabbana yace duk wanda ya zage mu ya soke mu walam yatub bai tuba ba mata kafiran zai mutu yana kafiri a dariƙar tijani abinda zaka yi ka zama kafiri kawai shine ka zagi tijani duk iskancin da kai in dai baka zagi shi da radiyallahu anhu baka soke shi ba kai musulmi ne kuma sai ka je aljanna ba hisabi ba hukuma iya laifin da zaka zama kafiri shine ka taba shehu su da ka soki shehu shikenan kai rida yace wannan yace laqad minan nabiyyu zalika ya kasatan bi wa'adin saduqin minhu saunan li hurmati yace annabi ne mu wannan alƙawarin gaba da gaba muka haɗu da shi yace na ma alƙawarin gaskiya duk wanda ya soke ka bai tuba ba to sai ya mutu yana kafiri yace kuma yayi wannan ne saunan li hurmati domin ya kare ajina saboda ya kare class ina shi yasa annabi ya mu wannan alƙawari idan ka koma a sharhin wannan baiti a karida sai shehu tijjani sai ya ce da annabi ya gaya mushi wannan magana ya ce masa duk wanda ya zage ka sai ya mutu kafiri duk wanda ya soke ka sai ya mutu kafiri sai na ce masa innal arifa billahi السيد عبد ashami الشامي bi بأن الحاج la yamutu ala su'il الكاتمة yace sai na ce masa masanin Allah nan babban waliyi na gingibe mai waliyin nan wanda ake ce masa Abdurrahman Ashami wani gingibe mai wanda za mu samu lokacin lokacin da za mu tattauna akan irin wayannan ya ce ya taba gaya mun inji shehu tijani shehu tijani yake fada wa annabi cewa duk mutumin da ya yi aikin hajji ba zai yi mummuna cikawa ba inda mutum ya yi aikin hajji. sai annabi ya ce masa man sabbaka mata kafiran walau hajja wa jahada duk mutumin da ya soke ka ko ya zage ka sai ya mutu kafiri ko ya yi aikin hajji ko ya je ya yi jihadi kafiri zai mutu to sun ce muna kafirta mutane saboda sun ci mutuncin Allah sun ci mutuncin annabi su kuma suna kafirta mutane saboda sun soki tijani man sabbana wa lam yatum mata kafiran ku saurara ku ji abin da zai baku mamaki sai suka ce haka in aka soki tijani kana nan kai shiru to kai ma zai shafe ka ina so an faɗa muku dalilin da sa da an taɓa wannan shehu nan za ku ga an fara fiki fiki ana billahi lazi sai dai ai bala'i ya za a ce an taɓa su shehu sai dai jinin mu ya kare mu muhammadawa mhm. a aƙida su dan ka zagi Allah ba matsala dan ka zagi Annabi Muhammadu ba matsala amma ka kuskura aka soki shehu a gaban ka ka kyale sai suka kawo tarihin wani babban wato wali ne ma shi har ya kai matsayin wali suka ce wata rana ya zauna a cikin garin fas da daddare ana fira an yi liyafa sai wasu suna suka tijjani sai yana wurin sai bai tanka yayi magana ba wai nan take sai bacci ya kwashe shi wai bacci yana kwashe shi wai sai ga shehu tijjani ya dirko daga sararin samaniya shehu tijjani yana dirko daga sararin samaniya sai ya ci kwalasa yana cin kwalasa ya ce aka zage ni a gaban ka baka ansa ba da ya bincike shi sai ya sararin samaniya da shi yana yin sararin samaniya da shi ya ce sai ya farka yana farkawa sai ya ji wani ciwo ya kama shi nan take wannan ciwon shi ya zama sanadiyar mutuwar shi kenan waye kashe shi ba ku an samu ba waye kashe shi shi wannan mutumin fa sun ce waliyi ne kenan musulmi ne ko arne a a wajen su musulmi ne ko arne mumini ne ko ba mumini bane har baya wace mumini ya zama waliyi sannan waye kashe shi to ana rama wa man katul mu'mina muta'ammidan fa جزاؤه جهنم خالدا فيها حسب الله كشوت على رما كشوت تعرف انا كشي كشي الله اكبر التكبير الله اكبر to kenan wa ya kashe shi to Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina wanda ya kashe ordinary mumini kai ma wanda bai kai matsayin waliyi ba fa jazaohu jahannamu sakamakon su wutar jahannama kalidan fiha kuma ya shiga nan zai dawama da Allah ina kuka kai radiyallahu anhu a ku saurara ni in an ce ƙarya nake a kira ni in nuna inda magana take a rubuce in an ce ƙarya na faɗa ba wannan karamar wai kawai fa wai sai gengedi ya kwashe shi nan take saboda an soki tijani bai magana ba wai sai ga tijani ya dirko daga sama sai ka ce wani shahu kai wannan waliyan Allah ne wannan waliyan Allah ne wannan waliyan Allah ne shakiye ne ko ba shakiye bane kenan da mun faɗi wannan magana da muka faɗa ga ta rubuta a cikin tafan sai ya ce mun zagi waliyan Allah sai a ce mun yi waliyan sharri ku kuka yi sharri a ce mu nuna wurin idan magana sharri ce kuma ku kuka rubuta ta a littattafan ku kuka sharri ba mu kuka sharri ba in ba ku so mu karanta dan me yasa kuka rubuta me yasa kuka rubuta idan ba ku so mu karanta kai je ka karanta ya kutatul farida kaga matsayin da suka bai wa shehu tijani a cikin magana suke cewa wa fil jannatil uliya lahu arba'una min maqamati anbiya'i min ghairi ribati yunada bihi fil hashri hadha imamukum wa hadha mumiddukum bi alami nafsat a kiyama fa wai kiyama in ta tsaya a jannatul uliya yana da matsayi na annabawa arba'in lahu arba'una min makamati anbiya wa fil jannati al-ulya lahu arba'una min muqamati anbiya yace yace min gairi ribati yace ba wai ba ba kokonto a wannan magana haka take gaskiya ne ba ba kokonto a ciki ba shakka ba ba kenan ya san gari yi in ba ƙarya ba me ya kawo ba ba ba tarko me ya kawo sunan shi me ya kawo sunan tarko idan babu yace yunada bihi fil hashri a kiyama in kiyama ta tsaya duka an taru ga malaiku ga annabawa za a rinka kiran shehu tijani duk mutanen filin kiyama na ce musu haza imamukum ga shugaban tijani shine shugaban haza imamukum wa haza mu middukum duk alherin da kuka samu a duniya ga wanda ya baku duk alherin da suka samu ga wanda ya baku ba Allah ne ya ga wanda ya bayar wa haza min muddab wai shi kuma bi ala bi nasati an girka masa wata kato kujira shi kuma ya kame malaikuna haza ima kamar dai da ake yi wa sarakuna in ya kame shi ba zai yi magana ba sai fada wani za ta rinka washi ana dan giwa jikan ragumi kakan zabo to haka shi ma ya kame akan kujira ana cewa haza imamukum wa haza mumiddukum biya alami nafsati to ku saurara ku ci ku saurara ku ci shi gausi wanda shi ne mataki na kololuwa na waliyai shi matsayinsa suka ce lauku shifa an haƙiƙatil waliyi da ubida suka ce da za a yayi haƙiƙanin shi a fito muku da matsayinsa ƙarara la ubida daga ranar za a bar bautawa Allah shi za a bautawa wallahi magana a rubuce take lau ku shifa an haƙiƙatil waliyi suka ce ubida da za a yaye maka haƙiƙanin waliyi shi gausi a faɗa maka haƙiƙanin matsayinsa shehu tijjani a faɗa maka haƙiƙanin matsayinsa ubida dole ka dawo ka bauta mashi shi za ka bauta suka ce me yasa suka ce domin shi gausi wanda ya kai gausi wato yan salaku min ausafil bashariya yakan saburu daga dukkan siffar dan adam da ka sani kamatun salaku shat min jildiha kamar yadda ake fede akuya a sabule ta daga fatarta haka yake sabuluwa daga dukkan siffa ta dan adam a lokacin sai ya sanya siffa ta Allah madaukakin sarki wallahi a rubuce suka rubuta sai ya sa rigar Allah sai ya tube siffarsa sai ya sa rigar siffofin Allah yace saboda haka siffofinsa shi gausi siffofin Allah ne alamominsa duka alamomin Allah ne je ka karanta karkashin sharhin baitin da suka ce huwa abin nan wato suka kira shi da ainul aini yace fafham isharati wa ainuhu ainul aini fafham isharati suka ce ainihin matsayin shehu tijani shine ainihin matsayin wannan din wa su sai in suka faɗi sunan za a ce sun zama kafirai sai yake faɗa sai ce fafam isharati ka gane me nake dan nuna maka ka gane inda zan nuna ka gano mana ka dan gano fafam isharati ka gano isharar da nake maka ka gano inda na nufa kenan ina ya nufa a karkashin sharhin wannan da ya ce ainihin matsayinsa shine ainihin ainihin sai ya haka sai ya ce fafam isharati na barka ka gano me nake nufi kai to da suka zo wajen sharhi suka faɗi me ake nufi a suka faɗi wannan magana suka ce lau ku shifa an haqiqatil waliyyi la ubida da an yaye muku matsayin matsayinsa a ce shehu tijjani a fiddo muku matsayin matsayinsa karara la ubida dole shi za ku dawo kuna bauta saboda yakan tubu daga dukkan wata siffa ta ɗan adam ya ɗauki siffa ta Allah ya saka nan take siffofin Allah sun zama siffofinsa alamomin Allah sun zama alamomin shi wannan musulunci ne ko kafirci ne na kalubalanci dukkan sufayen da ke Najeriya da sufayen Afirka da duk inda wani sufi yake a duniya wayannan maganganu da suka faɗa su kare kansu Qur'ani da hadisi ba fada za yi ba ba zafin kai ake ba ba rikici ake ba ba bala'i ake ba ba tsine-tsine da ashare-ashare ake ba hujja ake kawowa ba mu zagin kowa su masu cewa muna zagi sun san ƙarya ne yanzu wannan lakta tun da muka fara muka zaga wani mutum ne muka kira sunan shi muka zage shi wa muka tsinewa to ai za ku yi ba maki me yasa mu muna ba da hujja su suna tsinuwa imamu na shafi'i wani ya ce Allah ya tsine maka albarka shi kuma ya kai kuma Allah ma albarka ya ce baka ji abin da na faɗa bane ya ce ban ji ba na cewa ne Allah ya tsine maka albarka ya ce kai ma baka ji abin da na faɗa ba ya ce mai kafa da ake cewa ne kai kuma Allah ma albarka mutane suka ce ya mutum na tsine maka kai kuma ka sa masa albarka ya ce to ai kowa yana kyauta da abin da yake da shi ne shi tsinan ne ne tsinuwar kawai ya tara ina zai samu albarka da zai bayar ya ce ni kuma albarka kawai nake da ita ina zan samu tsinuwar kenan dan kun tsine wa kabiru gombe ba ku warware matsalar ba dan kun ce Allah ya tsine wa kabiru gombe ba ku warware matsalar ba dattijo hujja zaka kawo inuwar ku ba ma tsoranta inuwar ka ba ma shakkata ba ma shakkata. wallahi duk wani waliyin da kuka sani da wani duk wayannan waliyan ƙaryan waliyan na ɗaɗaɗa wallahi babu wanda zai tsine mana hankalin mu ya tashi domin na farko dai mace ya haramu ne kuma yan ciwaciwa ne kuma yan wuruwuru ne kuma yan sama da faɗi ne kuma yan murkususu ne kuma yan matsalar ba warware matsalar shine mun faɗi aƙidar da ke cikin littattafanku aƙida ce ta kafirci mun tabbatar da kafirci ce mun ba da hujjojin mu ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ba da reference ku karanta aƙidar mu ku faɗi aƙidar mu wacce kafirci ce ku faɗi inda muka rubuta aƙidar ga ta ita ce aƙidar mu wacce take kafirci ne ku ɗauko ku karanta kuma idan akwai aƙidar mu da muka rubuta wacce ta saba wa Qur'ani ta saba wa sunna ku ɗauko ta ku karanta ku ɗauko ku bayyana wa duniya ku ɗauko ku nuna wa al'umma mu mun ce wannan aƙidar shirka ce kafirci ce zanga-zanga ce wa Allah fitsara ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. rushe dokoki ne da ƙa'idoji na musulunci fita daga cikin musulunci ne daf'atan wahida idan kuna da hujja hatu burhanakum in kuntum sadiqin idan kuna da hujja ku fito ku karanta idan kuna da aya ku fito ku karanta idan kuna da hadisi ku fito ku karanta ku kafa mimbari ku karanta kamar yadda muka karanta masu kasar su ɗauka su yada mu saurara mu ji kurakuran mu mu gyara ku ɗauko ku karanta ku karantar in kun kasa ku tuba zuwa ga Allah ku koma zuwa ga Allah ku dawo ku rike alkur'ani ku dawo ku rike sunnan manzon Allah ba da tatsuniya ake addini ba ba yadda za ka zo ba aya ba hadisi kawai ke tewa mutane kwatance kwatance shirmen banza da wofi ai abu kamar gyada karkashin yaya saman ganye فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله sai Allah ya ce mai inna Allah la yahdil qawm adh-dhalimin at-takbir at-takbir mun karanta aya mun karanta hadisi Allah ya ce fa in lam yastajibu lakum in kuka ja aya kuka ja hadisi kuka bada hujja kuka bada reference kuka yi maganganu da dalilai na ilimi suka ki su ansa muku kar ku dauka gazawar ku ce ba gazawar ku bace falamu annama hawa ahwa'ahum san zuciya su kawai suke bi me suke bi san zuciya kawai suke bi wa man adallu mimman ittaba'a bi bighairi hudan min Allah wa yafi bata da aka yi jarabawar batatu wanda ya zo na daya shine wanda ya bi san zuciyarsa bighairi hudan min Allah ba tare da shiriya daga Allah ba ku kawo mana shiriya daga Allah ku kawo mana qur'ani daga Allah ku saurara littattafan mu daban littattafan islam daban littattafan sufanci daban littattafan islam daban littattafan ku daban littattafan ku da ɗariƙu daban littattafan musulunci daban malaman musulunci daban malaman ɗariƙu daban karantarwar musulunci daban ta ɗariƙu daban wanda ya zo da musulunci daban wanda ya zo da karkatan ku daban hujja muke so ku kawo in ba hujja ku musulunta kai ku saurara ku ci Allahu akbar Allahu akbar na san dare ya yi. <laughs> yaya o eh, ba za a tashi ba a ci gaba da wazi a ci gaba wanda a shirye yake a cigaba ya daga hannu ya ce Allah akbar ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar matasa ku yi haƙuri a saurara matasa a saurara a saurara kun san kaduna state a kaduna duk shekar ta yawanci na ake zuwa na makalata duk ciwaciwon na ake zuwa yi ta wannan yasa kaduna mun ba ta lokaci in Allah ya daban barin jihar Kaduna sai an yi sai an ina cikin jihar Kaduna sai nayi kwana hudu a jihar Kaduna da karfin Allah wannan wannan digon ba da muka saka digon ba muka sa gobe da karfin Allah muna zariya da karfin Allah a saurara yanzu wannan wazin ba sai ina ake ba yan mata sa da su yi ta kira na waya yau malam da gaske ne zaka zo Kaduna in ce eh in Allah ya yarda masallacin dan fodo in ce ban sani ba nan ku tambayi su malam Rabu Daura sun suka san inda za a yi wazi amma dai Kaduna tabbas da karfin Allah zai shigo yau duk wanda yake da hujja muna sauraron shi muna jiran shi a saurara a saurara wannan shafin farko ne na bude gobe za mu bude shafi na biyu shafi na uku shafi na hudu a yanzu ma muna da kari oban wata walima a nan cikin jihar Kaduna mm, Sheikh Rabiu da ya mana wacce walima da muka daga din nan eh. ina nan ina duba ina so in ga time da ya dace wanda muka tabbatar muna firi saboda mun sa programs da yawa zan fada wa Sheikh Rabiu Daura da karshen Allah ko Sheikh Adamu Aliyu za su sanar da ku za mu sake zuwa wani faifan kuma a sake bacewa eh ga kuma malai ha yake cewa kuma har yanzu ma akwai wata amalali da karfin Allah duka za mu saka su kuma jarida da aka yi wannan shegantaka za mu samu lokaci sai mun zo da ita za mu sannan kuma a takbir Na. mulahaza tana da muhimmanci a saurara a saurara wani dan waya mana mulahaza tana da muhimmanci amma ina so in samu lokaci ga kasadin da idona na ga abin da ke ciki ina fata fahimci wannan ah. kamin lokacin da zamu iya bada fatawa ah. in muka bada fatawa yanzu akai zamu iya samun kuskure kamin mu ga kasar mu ga menene a ciki duk abin da kuka ji mun bada fatawa ko mun yi magana akan sa sai mun ganshi da mu sai mu auna shi da dokoki da ka'idoji na shari'a in na tabbatarwa ne mu tabbatar in na rujewa ne mu sa bulldozer mu rushe da karfin Allah madaukakin walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashara tasbita fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashara da tasbita wani Allah zai musu zai aiki da wajibi wa'izanna atanahum min ladunna ajran azima ya Allah zai kara musu da shi wala hadainahum siratan mustaqima kitabuhu mithik khitamuhu mithik wa fi zalika wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kowa koma zan ai ba tashi ba an tashi ne a shehu muhammadu rabiu daura bismillah kai mana addu'a kai mana addu'a ba mana wurin zama kai mana tali kai mana taliki kai mana addu'a ku zauna mana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أبو بكر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Muhammad Kabiru Haruna Gombe mun ji hujjoji mun gane waliyan Allah mun gane na shedan Allah ya saka masa da alheri amin Allah ya ba shi rayuwa amin Allah ya saka musu da aikin su da yake amin amin wadanda ba su gane ba Allah ya gane da su amin muna fata yan uwa musulmi amin kowa zai nutsu amin kwantar da hankali na'am mu roki Allah na'am ya ba mu ikon gane na'am abinda malamin nan ya karantar da mu amin da kuma aiki da shi amin a gane abinda ya faɗa kuma a yi aiki da shi amin muna fata Allah taimake mu kuma Allah kai shi gidansa lafiya amin rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin amin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun amin salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin أشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا na-agba anzkorona-emataeziaakomdundarụzaha alahị rwadalataranwa ha وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب وإذ زاغت القلوب وبلغت القلوب وانزالت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا نعم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يطيب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن إلا فرارا نعم ولو دخلت عليهم من أقدارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن راد بكم سوءا وراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والكائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البعث إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد نشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في العذاب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجه من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أكرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همة الإسلام وهرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan gari na giwa a wannan jiha ta kaduna a wannan ƙasa tamu ta najeriya wa'azi a gaskiya ya yi wa'azi maluma sun gabatar da wa'azi akan wannan mimbari tun daga malami da na samu a isowa ta akan mimbarin har zuwa kan malam muktar zindar jamhuriyar nijar har zuwa kan shag yakubu musa hassan katsina sautu suna sojan kundumbala da turnuku da kunar bakin wake da sunkuru Allah ya saka musu da alkhairi na dade ina fada matsalan mu a sunna ba rashin malamai bane ba ita ce matsalan mu ba duk irin malamin da ka sani a duniya akwai shi a kungiyar izala idan maluman zaure ne muna da su muna da wa'anda karatu na littattafanmu na zaure littattafai na mazhabar malikiya sun yi babbaku sun yi farfaru sun yi jajaye da koraye da wankan tarwada akwai wa'anda aka ce ka auna karatunsu in ka ba su farfesa ma ya yi karatu irin su shek usman isa ta layawa gombe in kace ka bashi farfesa yayi kada akwai waɗanda idan karatu na na tsari ne muna da masu digiri da digirgir kai har da digirdigir muna da ita idan 'yan boko ne da boko har da boko muna da su shek rabiu da ya ce a yi boko a hada har da boko idan akwai ta yanzu aka gabatar da shugaba tangaza injiniya ne idan likitoci ne muna da su yanzu aka gabatar da abba ya haya shi likitancin ma inda ya bi hatsari ya karanta daga makogoro zuwa sama duk inda aka samu tangarda zai iya maza saitin hamma da gyaran kafireto idan akawuntoci ne muna da su ba matsalar mu bace wannan idan wayanda suka bada rayuwarsu ne akan da'awa ga malaman mu nan gurin a zaune wallahi duk furfurar da ka gani akan su akan mimbarin wa'azi suka yi ta kenan ba matsalar mu ba rashin malamai ne matsalar mu ba idan alarammomi ne ba irin alaramon da babu a izala muna da gwani muna da gangaran muna da mahiru muna da tsoma muna da buna muna da muna da muna da muna da har zakarun duniya muna da su ba matsalar mu bace ba matsalar 'yan agaji waɗanda suka taso suka ce suna za su ba kariya da security ba ita ce matsalar mu ba sai mufti na 'yan agaji ya fara magana za ku san me nake faɗa dr abdullahi pakistan mufti na 'yan agaji ke na department ɗin 'yan agaji ba rashin shugabanni da suka ba da rayuwarsu ba ne wa addini ku kalli wannan dattijo da ya jagoranci wannan kungiya yanzu ya haura shekara tamanin a duniya idan ka kalli gemu sai in aka ɗora maka ka samo farin gashi bakin gashi a ciki an haɗa ka da aiki idan ka kalli kansa sai dai ka kirga furfura ba baki ba kamar dai a ce ka nemo arne a inugu ka san <laughs> menene matsalar mu matsalar mu ita ce wannan ajanda da aka yi magana a ta yanzu mun gagara koyan taimakawa islam da dukiyar mu wannan ita ce babban matsalar mu ga mu da yawa amma ka rasa wani irin yawa ne a takbir a takbir wallahi ku saurara ku ji da mun iya karo-karo a haɗa kuɗi a yi wa addini hidima wallahi 'yan bidiyan najeriya ma da yanzu sun ƙare 'yan bidiyan ma da yanzu babu su 'yan bidiyan ma talauci da matsala tana daga abinda ta sa bidiyar ma take gudana da kafafunta ka faɗa mu yaushe malamin bidia in bai da matsala harkokinsa na tafiya daidai yana cefane bai da kowace irin matsala ya zai ya gane yau kawunka kwanansa arba'in da mutuwa har ya zo magana sadakar arba'in ya zai ya tuna me yasa shi ya rike bid'ar talauci ne uku ga wata sai ya zo ya ce gashi dole ka dauko ka baki kwana bakwai na cika sai ya dawo dole ka kawo talatin da takwas talatin da tara arba'in on the dot sai ka gan shi ya iso idan ya sallama ka fito ka kalle shi kai ka mamanta ana ta malam lafiya ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raju an kusa a busa kaho duniya ta kusa da tashi kawunka ya mutu a sai har gabar kuma ƙarya yake yi matsala yanzu wannan da za ku tallafa mashi zai watsa da bidiya ko ba zai watsa da ita ba yanzu idan ka ya tsangayu yaro in yana karatu an iya taimakawa malami malamin sai ya taimakawa kansa taimakon kai da kai da yaro ya kai alamtar kai bai ce to sai an yanka kaza in ya kai suratul a'la tabbi kenan ko sai a ce to kaza da mudun shinkafa biyu idan ya kai amma sai a ce kaji biyu idan ya kai kuluhiya a ce magana ta girmama labari ya kambama yanzu ba magana kaza biyu bane an iya tallafa masa dole ya kullo yadda zai taimaka wa kai shi yayin da wannan yake alamta da kaifa kaza ta shigo gobe wannan ya iso sabbi jibi wannan na amma gata wannan na uluhiya citta wannan yana tabara masoro wannan ya je kin ba ta zarga da ta so kisa su rika tafiya kenan da za mu iya yin da'awa da dukiyarmu, mu wayannan duk da sun fahimci sunna da su arnan da ake da su a Najeriya wallahi kudin da suke kashewa domin tabbatar da kafirci da arnanci da za mu kashe 10% na wannan kudin wallahi ya isa mu musuluntar da su su ga dr abdullahi pakistan yana zaune a wannan wuri ba da dadewa ba ya yi ta gwagwarmaya da wasu musulmai guda biyu ɗayar ɗaliba ce ta haddace ƙur'ani izo sittin a kanta matsala kawai suka shiga ta rayuwa wani wanda yake da alaka da su yau da su aka tafi da su zuwa plateau salari kawai aka samu su na dubu goma sha biyar a wata da shi aka kiristantar da su dokta sai da suka kusan sati guda ana ɗauki ba daɗin hujja kamin a samu damar yi musu saiti su dawo kan musulunci bayan shi namijin ya musulunta ita matar ta ce ka bar addinin gaskiya ka koma addinin ƙarya to je ka ci gaba da yi mumuna kan kan addinin gaskiya wai har yarinyar ce take jan aya wai Allah ya ce fa wailul musallin bone al'azaba ta tabbata ga masu sallah dokta ya ce wasu irin masu sallah ta ai an faɗa a cikin ayar allazina hum an salatihim sahuna su ne masu yin sallah suna tsahu yanzu idan ka tashi daga nan idan ka je bakin boda tsakanin Najeriya da Nijar wayanda muka tafi da su karatun zindar sun gani da su wayannan ƙauyukan saboda talauci da ke area kowane gari ka je sai ka samu bature da baturiya a gari bature da baturiya jar fata suna gari su ba su bashin kuɗi su kiwon kudan zuma su saya a ba su jari in wani ya shiga matsala a tallafa mashi maganar da ake an samu alarama da tsangaya ya zama kirista idan ka bi ta jibiya ka tsallaka ka shiga cikin nijar maradi akwai wanda suka jawo aka dan tara masa abubuwa masallacin da babansa ya gina uban ya mutu shi ya rushe aka gina coci da Allah ya tambaye ku irin wannan matsala take samun addini wanda ya san addinin nasa addinin ƙarya ne amma zai iya ciro dukiyar sai kashe wa addinin na faɗa muku wata ƴan ƙaramar coci ce a gombe aka nemi baiko na ranar lahadi ba ganta ba ta wuce girman masallacin kamun salawat ba amma aka tara kuɗi naira dubu saba'in amma sai ga faston yana diri a cikin coci yana yanzu duk mu nan a ce an tara naira dubu saba'in kawai yaya za mu yi idan yesu almasihu ya ji wannan labari bayan an shiga mulkin ubangiji Allah ka gafarta mana kun yadda cewa yanzu an bude sabon shafi kun yadda cewa cikin nan abin da Allah ya baku a shirye kuke ku cire ku bayar a gina addinin Allah kun yadda za ku bada dukiyar ku a dauki da'awa a shiga da ita kowane lungu da sako da kwana da angil da kewaye da zagaye da ko ina ita da sabon Allah kun yadda za a yi wannan aikin wannan shekarar daga yanzu zuwa karshen ta? operation da sunna za a yi a takbir kun yarda cewa wannan shekarar ta daukan sunna a shigar ita kowane lungu da sako ne daga ce kuke kun yi wa Allah alƙawari duk abin da ka samu a ciki Allah yana da shaya yana da kaso a ciki ku saurara duk wanda ya da yayi wa Allah wannan alƙawarin tsakaninsa da Allah Allah na ganin sa mala'iku za su kirga sunansa ya daga hannu ya ce Allahu akbar Adamu Aliyu ya daga a daga hannu a ce Allahu akbar kun yi wa Allah alƙawari ana ramma fa man nakasa fa inna ma yankusu li nafsihi fa man nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi. wanda yake fa wa ma na fa bima ahada alayhi ma fa sanuti ajran azima Allah ya ce fa man nakasa wanda ya warware alƙawarin da ya wa Allah fa inna ma yankusu ala nafsihi ya warware wa kansa ne wa man awfa bima ahada alaihi Allah duk wanda kuma ya cika alƙawarin da yawa Allah to Allah madaukin sarki ya masa alƙawari zai bashi lada mai girma Allah ta'ala ya samu dace ƴan uwa musulmai yanzu abin da turawan duniya suke magana a kansa shine matsala guda biyu ƙwato 'yancin mata da yara ƙanana wai musulunci ya danne wa mata yanci kuma ya danne wa yara ƙanana yanci kuna jin resolution na majalisar ɗinkin duniya najeriya tana cikin ƙasashen da suka sa hannu akan kwato yancin mata da yara ƙanana sannan yanzu haka akwai bil a gaban majalisar dokoki akan matsalar mata da yara ƙanana wannan ne dalilin da ya sa kuke ji kungiyoyi na mata suna ta taro ko ina domin tattaunawa har an samu wasu kungiyoyin mata musulmai sun fara tattaunawa akan matsalar domin su kuma su gano me musulunci ya faɗa akan matsalar wai bature kazami wai shi ne yanzu wai zai zo ya koya wa musulmi wai musulmi bai san haƙƙin yara ƙanana da 'yancin yara ƙanana ba wai sai bature ne zai koya mashi shi fa bature yanzu in ka tashi ka je america ko ingila shi uban ma'aikacin gwamnati ne uwar ma'aikaciyar gwamnati ce idan an haifi yaro ya za a yi da shi uwar ba za ta tarbiyyance shi ba uban ba zai tarbiyyanta ba sai a kai gidan reno idan an kai shi gidan reno to ita mai renon ba za ta ba shi nonon ta ya sha ba sai ta je kasuwa ta sayo nonon akuya ko nonon tinkiya ko na saniya ko na alade ko na alhanzir ko na biri ko na karya sai ta sayo sai ta kawo shi za a dura wa wannan jariri malaman psychology sun ce yaro tun yana karami in yana shan nonon dabba sai yayi kama da dabba idan yaron yana kuka ita uwar tun da ba uwarsa ba ce kauna da tausayi da ke tsakanin uwa da ɗa babu a zuciyarta sai ta je kemin sai ta sayo baliyon pipe sai ta jika wannan jaririn sai ta dura masa baliyon pipe ta masa overdose matsiyaci sai ya kama bacci sai dai dai lokacin da uwarsa za ta taso daga aiki ta dawo sai a ɗauko wannan jariri sai a tsoma shi cikin ruwa da tsiya-tsiya sai idonsa ya buɗe sannan uwarsa ta zo ta karɓe shi wannan ne yasa duk inda bature yake tun yana karami in ya girma za ka ga tunaninsa irin na dabba ne kai dabbancinsa ma ya fi na dabba dabbanci domin da ya sha nonon alade ya zama alade da ya sha nonon saniya ya zama saniya tun yana jariri to yanzu ya kara da baliyon 5 kun ga ita saniya ba ta sha baliyon 5 ba kenan ya fi saniya dabbantaka da dabbanci Allah ya yi gaskiya da ya ce wala kadi zara'ana li jahannama kathiran min al-jinni min al-jinni wal يا يسكي لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها سنة ولهم آذان لا يسمعون بها تبوش دا مكربات كنا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغالب غافلون Allah maɗaukin sarki yace wala kadi haqiqa zara'ana li jahannama kaseeran min al mu halici da yawa daga mutane da aljanu ba dan komai ba saboda mu dura su a wutar jahannama Qur'ani duka yake baya kiran suna sai Allah ce ga su lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zuciya sai kaga kamar suna da fahimta amma ba su da fahimtar addini ku kalli bature yayi kwamfuta wacce take da ban mamaki yayi mota tana da ban mamaki yayi remote control kana gefe kana control din wani abu yayi jiragen sama jiragen sama ma akwai masu sulke masu bitin na rada yayi abubuwan mamaki iri iri amma har yanzu ya gagara gane girman Allah wannan ne yasa sayyidul kutub lokacin da ya je ingila sai ga wani bature yana daure da agogo sai ya kalle shi sai ya to kai wannan agogon naka ya fice ni sai bai bature girgiza kai Yace, thank you i consider it to be a compliment sai ya ce da Allah wannan agogon naka kuma a ina suka yi shi ya ce no ai wannan agogon nawa an yi shi ne a kamfani kaza da kaza the company was invented in so so so ya rinka ɗauko tarihin kamfanin manajan kamfanin na farko da duk ya gaya mashi ya ce takalmin kafa ya ce ai wannan takalmin an yi shi ne da leza ya ɗauko labarin duk abin da ya tambayi sai masa magana ya masa cikakken bayani da karshe sai ce to kai kuma kai karan kanka kai kuma ina aka yi ka wani kamfani aka yi ka ku zauna a gwamma mamaki baturan sai daga kai ya kalli sama ya kalli kasa ya shiru ya ce look i don't know ya ce baka san yadda aka yi aka yi ka ba ya ce yes to ya aka yi ya ce i just opened my eyes and found myself on this earth but i don't know how i came to be in existence wai ya bude ido kawai gan shi a duniya bai sai da aka yi zo duniyar ba sai sai da kudu ya ce masa look amma alamarin ka yana da ban mamaki yanzu agogonka kai bincike har ka sanya aka yi aka yi shi ina aka yi shi haka takalminka amma kai karan kanka baka binciken ya aka yi aka yi kamar me ya kawo ka duniya in za the case you consider your watch and your shoe more important than you yourself yace in haka ne ka dauki agogonka da takalminka ya ma fi kai karan kanka muhimmanci sai Allah ya ce ula'ika kal an'am wayannan mutane masu kunnuwa amma ba sa jin gaskiya da kunnuwan Allah ya ce kaman dabbobin gida suke sai Qur'ani ya siffanta su da dabbobin gida bai siffanta su da dabbar daji ba domin dabbar gida ta fi dabbar daji da shi hankali a to ka dauki misali mana mafarauta idan suka je suka farauta biri to in suka yanka shi a wurin kawunan da kafafun binnewa suke in ba haka ba duk birin da ya zo ba zai kara dawowa ba gemun dan uwansa ya kama da wuta sai ya shafa wa nasa ruwa amma yanzu idan kana da tinkiya guda talatin sai ka kama ɗaya sai ka yanka sauran suna kallo sai su ce la wannan tsotsai yau ya faɗa kanta gobe sai ka sake kamo ɗaya sai su ce la a shi hadda wancan ma jibi sai ka sake kamo ɗaya sai su ce la a shi hadda ita to wata ran ita bai cewa ladin sai a kamo ta sai sauran su ce la a shi hadda ita da ita da dabbar daji wafi basira sai Allah ya ce kai ku saurara ku ji bal hum aban sun ma fi dabbar daji bata sun fi dabbar gidan ma bata wacce ita dabbar gida ta fi dabbar daji bata wani aka ce masa yanzu tinkiya da akuya da dan taure sun fi shi basira sai gagara ganewa yau ka dauki misali yanzu dan taure idan ya ga akuya sai ya rinka binta da barbara sai kaga kaman za su ta da gari da za ta tsaya ta fitsari sai ya duka sai ya sa hancinsa a ƙarƙashin fitsarin sai fitsarin ya diga akan hancinsa sai ya shaƙi iskar fitsarin idan tana da ciki zai iya ganewa domin ana gane abin da ke ciki ta hanyar fitsari ne wannan ne yasa yau in ka ɗauki matar ka kai ta asibiti kana so a mata pregnancy test a gwada ta ga tana da ciki ko ba ta da ciki me za a ce ta kawo sai a ce ta kawo fitsari da shi ne za a ɗauko ta hanyar da za a iya gane abin da ke cikin mahaifa kenan a shiga laboratory a yi diagonizing to shi dan taure duk wayannan na'urorin da suke cikin laboratory na diagonizing Allah ya hada masa su a kwakwalwarsa gaba daya dan taure babban dokta kenan shi ba na'urar da ya sa sai gari to kusan me yake faruwa idan ya ji tana da ciki to Allah ya hana shi ya bi akwai yadda bata da ciki sai ta gabar shi ya yamma ba ruwan shi da ita Allah ya hana shi akwai da biya akwai da ke da ciki sai ya gabar ta yamma idan ya ji bata da ciki sai ce to da waka hada ni ba da ke ba sai ya ci gaba da ranka yawa to dan Allah ya tambaye ka yanzu da dan tauran nan da aka hana shi ya bi mai ciki ya hakura da kai da aka hana ka bin matar banza ka ki haƙura kai ta bi da kai da wannan dan tauran wasi basira ula'ika kal an'abi bal hum abal inji Allah madauki zai to wai yau bature shi ne yazo yake so ya koya wa musulmai yancin yara kanana in Allah ya da a cikin daren nan sai mun gane ƙarya suke addinin musulunci shi ya fara zuwa da yancin yara kanana malamai na musulunci sun ce yaro da za a haifo ya zo duniya islamically a musulunce yana da haƙoƙi guda ɗaya har guda ashirin da biyu haƙoƙi guda bakwai a ciki su ne malamai suke kiran su da wato hukukun shar'iyya haƙoƙi guda goma sha biyar su ake kiran su hukukun amma idan ka haɗa bakwai da goma sha biyar an samu guda nawa addinin musulunci doka na ɗaya har doka ashirin da biyu ya saukar domin kare wato yaro ƙarami har yau rashin ɗabbaka wayannan ƙa'idojin yana daga abin da ya sa kuke ganin ana ta haifo yara sai ka ce shedanu yanzu wani yaron da ka kalle shi ba sai an ce maka shedan bane kai da ka kalli yaron ka san idan za a yi wani muhimmin taro inda shedan na get ka kona idan bai samu daman zuwa ba to da yaron ya zo shi kenan ya wakilci shedan shedan ya zama ably represented saboda ba a bi wayannan ka'idoji da addinin musulunci ya ajiye akan yaro karami ba rashin sanin wannan shi ta kai lalacewar musulmai yau har arna suke tarbiyyar 'ya'yansu a coci suke karatu a nan cikin jihar kano akwai abin da ya faru a cikin garin kano wani ya dauki yarsa ɗansa ya kai wata makaranta irin wannan makaranta ta kiristoci ɗin bajin makarantar cross ne yaro sai ya dawo da cross a jikin rigarsa sai kuma kishin musulunci sai ya tashi nan take sai ya ɓaci sai ya ɗauki mota bai burki ba sai minister of education yana zuwa ya samu kwamishina yaushe a cikin jihar kano inda akwai tutar shehu ɗan hodiyo a ce ana barin yara a makaranti suna sanya baji da cross ko private school ne a jihar kano ai bai kamata a yi wannan ba ya gama diri kwamishina ya ce ba damuwa za mu ɗauki mataki sai kwamishinan sai ya rako shi waje da ya rako shi waje sai ya kalli motar da mutumin ya shigo ya zo motar mutumin kawai idan aka sai da ita za ta iya gina wannan makarantar ta kiristoci din gaba ɗayanta motar kawai da ya shigo ya zo diri ofishin kwamishinan miliyan goma sha takwas ake sai da motar amma bai iya gina aji kwara ɗaya inda zai ceci 'ya'yan musulmai bayan allah ba wai amma ya zo yana diri don mai aka sa cross a rigar ɗansa yanzu wannan ko kai aka ba takarda da biro aka ce kai litsan yan wutar jahannama za ka sa sunan da kuma ka samu haƙƙi na farko a cikin hukukun shar'iyya wayanda jariri yake da su daga lokacin da jariri ya zo duniya to daga lokacin a addinin musulunci jariri yana da wannan haƙƙi malamai sai suka ce haƙƙi na farko shine albushara wa tahni'a idan aka haifi jariri ana so jaririn ai murna da haihuwar shi wannan haƙƙi ne da jariri yake da shi na farko a yi farin ciki da haihuwarsa har ta kai a rinka yin albishir ana bushara ana albishirin ka goro saboda zuwan jariri musulunci ne kawai addinin da ya taba zuwa da irin wannan tsari cewa idan an haifi yaro a rinka zuwa ana albishir babu wannan a sauran addinai da kuke gani yanzu a bayan ƙasa amma shi musulmi a ina ya samo wannan a cikin alkur'ani mai girma ƙur'ani ya nuna mana a ayoyi masu yawan gaske cewa jariri yayin da zai zo duniya abinda ake bukata a farin ciki a bushara da shi ya za kai ka samu wannan ala sabilil misal ba za mu iya kawo ayoyin gaba ɗaya ba amma alaramma mu fara da suratu ali imran Allah madaukin sarki yace fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshirun na'am أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سنة بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وامرأته قائمة فضحكت وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب دعوة سورة مريم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى وإنا wayannan ayoyin sako guda ɗaya suke isarwa shine bushara da haihuwar jariri mala'iku sun yi bushara ubangiji ya turo su da bushara zuwa gawa zuwa ga annabi zakariya bushara ta haihuwar ɗansa wato annabi ishaq mala'iku sun yi bushara gawa ga aini wato zuwa ga aini wato haihuwar ɗansa wato annabi yahaya mala'iku sun yi bushara ga annabi ibrahim saboda haihuwar wa saboda haihuwar wato ainihin wato ɗansa wato ainihin wato annabi ishaq wannan ya nuna haƙƙi na farko da jariri yake da shi a duniya shine idan an haifo shi a farin ciki a yi albishir da juna wanda aka haifa masa jaririn a matsayinka na musulmi ana so ka yi mai ka ainihin taya shi murna da wasu kalmomi ake ainihin wato taya shi murna karanta zadul ma'ad allama ibn al-qayyim ya kawo taya murna wacce ta zo daga hasan al-basri rahimahullah cewa idan an haifa wa mutum jariri abinda ake so ka gaya masa idan ka haɗu da shi sai kai masa addu'a ka ce barakallahu laka fil mawhub wa shakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balaga ashuddahu yanzu idan aka haifa maka raɗa, sai ka hadu da ahli sunna guda ashirin, bai ma san wace irin taya murna ce sunna ta zo da ita ba sai dai ce ina taya ka murna na ji haifa maka yaro soja to ai ba kai masa addu'a ba addu'a da ake so ka yi Allah ya sa albarka a cikin yaron da aka haifa shi yaron da aka haifan Allah ya sa masa albarka shi wanda ya ba da yaron shi kuma Allah ya ba uban yaron damar yi masa godiya shi kuma yaron Allah ya ba shi damar yin biyayya ga mahaifinsa sannan kuma Allah ya ba shi ya tsawaita rayuwar yaron har ya kai lokacin da zai balaga domin shi uban ya samu damar cin moriyar yaron addu'o'i muhimmai har guda hudu suke cikin wannan taya bayan wannan abu na biyu da haƙƙi ne da yaro yake da shi yayin da aka haife shi shi ne ana haifuwar wannan yaro ana bukata uban yaron yayi kiran sallah a kunnen yaron na dama ya yi ikama a kunnen yaron na hagu amma da lafazin da ba zai cutar da yaron ba hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan wato ainihin hadisin Abu Rafi yake cewa da idona na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da fatima ta haifi alhassan ibn ali an ɗauko shi an kawo shi ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam da bakinsa mai albarka ya yi kiran sallah a kunnensa na dama sannan ya yi ikama a kunnensa na hagu saboda ana so yaron yana zuwa duniya kalmar ikama wacce take kunshe da kalmomin tauhidi ya zama ta fara kwankwasa kunnen yaron a wannan lokaci yaron ya zama tauhidi ya fara ratsa kunnensa ya fara shiga zuciyarsa wannan zai taimaki yaron wajen samun kariya da garkuwa daga shedan to mu yanzu wani yaron idan a gida aka haife shi to in ba sa aka ba daidai sanda zai fara fadowa duniya to kiɗa ne aka sa yana tashi kamar zai ruguza gidan da zai fara ji a duniya shine rage da zai fara ji a duniya shine rabi da zai fara ji a duniya shine michael jackson abinda zai fara ji a duniya shine Don Williams abinda zai fara ji a duniya shine Bob Marley abinda zai fara ji a duniya Black Red Uhuru abinda zai fara ji a duniya wato shine 50 Cent in the club abinda zai fara ji a duniya shine Asha zibar Band abinda zai fara ji a duniya shine Salon Dion abinda zai fara ji a duniya shine ruwa mai malalai da makabala da majadala da iskanci da shegadaka abinda yaron zai fara ji a duniya yana faduwa kenan yana faduwa daidai lokacin a cikin ɗakin an sa kasar wata matsiya ce ko ta fito daga kano ko wani wuri ta an ana waƙan marereta da iskanci da sabon allah da zanga-zanga wa allah abinda zai fara ji a duniya kenan uba ka ci amanan wannan yaro ka shirya shari'a da shi a gaban allah ranar tashin alkiyama haƙƙi na uku da jariri yake da shi yayin da ya ainihin wato zo duniya shi ne ana buƙatar a samu dabino abin da ake cewa tahanik hadisin da ya zo da shi yana nan a cikin bukhari hadisin da ya zo da tahanik yana nan a cikin sahih muslim